السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وانا لتافي العواصم من القواسم wancan mako malam ya tattauna mana matsalan gado na na fatima radiyallahu anha da na sayyidina aliyu an da na abbas bin abdul mun je ya cewa fatima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nurafu ma tarakna sadaqa fa sahaba haka ne ko sahabbai sai suka tuna domin ta aiko sayyidina Aliyu ne dan zo yi wannan bayani ya nemi gado <clears throat> ce lallai manzo ya ce ba a gada mu abinda muka bari sadaka sahabbai suka tuna mun ji malam ya kawo mana jawabin da ya yi sannan sai na aliyu ya miki ya yi bayani amma malam bai tsaya a nan ba mai sharhi sai da ya sake komawa cikin saibul bukhari ya ciro wani asari game da wannan dai matsalan gadon lokacin da abbas da sayyidina ali suka sake zuwa a lokacin halifanci umar bin khattab sun samu matsala game da gonakin banin nadir wanda aka ba su sai umar ya dogon bayani wanda karatu mu na wancan mako ya tabbatar mana da cewa lallai ba a raba gadon nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma sai umar tun ya shekara biyu na mulki yana halifanci da ya ga abin zai zanda matsala sai ya miƙa ma abbasu da aliyu wannan dukiyar ta mazan Allah gaba ɗaya ya zama suke juya ta amma ya umarce su da su juya ta kamar yadda manzon Allah ke hudda da ita su ci a ciki su sha a ciki su ɗiba wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abincinsu a ciki amma ba da sunan an raban gado ba haka ne muka karanta ko wanda ya ce musu kuma in dai banda wannan shi bai ga bane zai yi ba in ba za su iya rike gonakin nan ba da wannan dukiya ba to su dawo mushi da ita shi zai iya rikewa malam ya kawo mana asari da babubuka da littattafai da dama ya ce mu koma zuwa gare shi har ya kawo mana maganan kuma shehu suna ibn taymiya a cikin minhajus sunna shi ma ta'liqat da yi a wannan gaban kaga kana iya cewa matsalan wannan gadon ya riga ya kare tun lokacin sai na baka da umar to amma har yanzu mutane ba su daina da yake suna son fitina ba su daina magana akan shi ba to mu koma saman karatu don futuna da muka karanta wancan makon wa qala har wa yau sai na bukar na dai ta fafatawa Allah ya saka musu da alheri yace samituhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yudfanu nabiyyun illa haythu yamutu ba a bunna wani annabi ba a bunne wani annabi daga cikin annabawan Allah sai face a inda ya rasu nan ake bunne shi shi sa yahudawa kaga sun sun dage sai sun karbi baitul muqaddis saboda sun ce annabi suleiman da ya rasu da shi da kujerar shi da dukiyar shi da ya nutse a ciki tunda ya nutse a ciki nan ne kabarin shi to ai kokari a ciro wannan dukiyan a dauko wannan fada tashi su kai ta iraki saboda jujal ya zauna a kai don a bata duniya Allah ya sauke malam ya sa mana footnote haka ne ko <clears throat> ya ce fi kitabil jana'iz a cikin littafin jana'iz min muwatta malikin a cikin na littafin muwatta imamu malik kaf littafi na goma sha shida jim mujalladi na ashirin da biyu shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya bai kawo kamfani ba kenan zai yi ba irin kamfaninka ba ko irin kamfani na. anna malikan cewa shi imamu malik balagahu labari ya iske shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tawaffa yawmul cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu ne ranar litini wadu fina yawmul thulatha an kuma binne shi ne ranar talata sallan nasu alaihi afzazan mutane sun yi sallah ɗai ɗai ɗai dai ne ba liman la ya umuhum ahad ba wanda ya limanci wurin sallan janazan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa nasun sai wasu suka ce yudfanu indal minbar a ɗauko shi a zo mimbarin shi inda yake hudu ba a haɗa kabari a binne shi a nan wa ƙala akharu na wasu suka ce yudfanu bil a'a a ɗauki gawan ne a je baƙe a rufe shi faja abubakar siddiq sai sai na abubakar siddiq ya zo faƙala ya ce samita rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya na ji manzan allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa ma dufina nabiyun ba a taɓa bunne wani annabi ba qattu illa fi makanihi allazi tuwfiya fihi sai a wurin da ya rasu nan ake bunne shi in gano wannan ko kaga tunda muka ɗauko wannan asima za ka ga kowane wuri aka samu baraka sai na abubakar ne ya tuna a lokacin da mutane suka manta shi ke tunawa lokacin da mutane suka manta shi sa ya ce Allah ya zaɓa wa addinansa sai na abakar yi masa gamdagatar da sai na abakar ƙalar hafiz ibn abdulbar hafiz ibn abdulbar ya ce sahihun wannan riwaya ta imamu malik da ke cikin muwaɗa ingantatta ce min wujuhin muhtalifa ta fuskoki masu yawa wa hadithun shatta jama'a malikun wannan kalmar da Imam Malik ya faɗa hadisai da yawa ya dunkule sai mai da su kwara ɗaya, amma hadisai ne masu yawan gaske an gane wannan ko har wa yau wa fi kitabul janaiz a littafin janaiz min jami'ar tirmizi a cikin wato littafin tirmizi littafi na takwas babi na ashirin eh, na talatin ne ko na talatin da uku Hadisu aisha akwai hadisin na na aisha rabbi anha Allah ya kara mata yadda take cewa lamma qubi da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ikhtalafu fi dafanihi sai aka yi sabani kuma aka binne shi wannan su ce kaza wannan su ce kaza wannan su ce kaza abubuwa da duk sun rikice. fa qala abubakar sai sai na abubakar yace samitu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shay'an ma nasijuhu na ji wani abu daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan irin wannan matsalan kuma ban manta ba ina tuni ban manta ba qal manzon Allah ya ce ne wama wama qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yajibu an yudfana fihi ba a taba karbar ran wani annabi ba sai face a wurin da yake wajibi ne a bunne shi anan idfanuhu ku bunne shi fi mawdu'i firashihi annan inda yake kwanciya inda yake kwance yake jinya kamar yanzu ka ce a gadan da ya jinya nan wurin a cire gadan nan za a haƙe a binne shi anan wa fi kitabul janaiz hawa yau a littafin janaiz min sunan ibn majah kaf littafi na kitab kenan littafi na shida babi na 65 an ibn abbas daga abdullahi dan abbas yace laqad na almuslimuna fil makan alladhi yuhfaru lahu musulmi fa sun samu sabani akan ina ne za a bunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala masu cewa suka ce yudfanu fi masjidihi abunne shi cikin masallaci wa qala na wasu suka ce yudfanu ma ashabihi a ɗauke shi a kai shi ga sahabban shi can a abokanin shi ne a binne shi tare da su kaga baki a kenan fa qala abubakar abla dan abbas yace sai suna abubakar yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma qubidu nabiyyun illa dufina haythu yuqbad ba abunne wani annabi ba sai face inda aka karbi ran shi warawahu ibn ishaq fi sirah <clears throat> ibn ishaq mana da wannan asarin a cikin littafin sira na ibn hisham ibn na mujalladi na biyu shafi na ɗari da uku kamfanin bolak kamfanin bolak wannan ya sa kamfani sauran bai sa na saman bai sa kamfani ba cikin kamfanin da suke buga littafi akwai kamfanin bolak an gane ko min hadisi ikrima a hadisin ikrima na bin abbas daga gabla dan abbas wanzur al bidaya wan nihaya kadiba bidaya da nihaya lil hafiz ibn kathir mujalladi na biyar shafi na 266 zuwa shafi na 268 an gane wannan ko to kaga wannan matsalar ma da sahabbai suka yi tajin tajin Allah ya haskaka masa sayyidina Abubakar shi dai ya sake warware wannan matsala mu koma sama malam yace wa huwa fi zalika kullihi tunda aka dauko karatun nan daga Asima har zuwa nan waɗannan masa'il sai na bukari ya tutun karan su a yi nan ti ya dawo nan ya ji nan ya dawo nan ya warware nan matsalar ko matsala ta taso wani wurin ya kawo aya wani wurin ya kawo hadisi wani wurin ya kawo aya da hadisi wa fi zalika shi rabitul jash a cikin wani al'amarin gabaki daya sai Allah ya samu shi karfin hali jash wato yana wato kaman a ce kana abu ne with confidence 100% full confidence shine rabitul jash karfin zuciyar an natsi ba kana yi ne wa kana wani dan ɗari-ɗari ko kana shakka ba duk rigiman an riga kai yi zafi an rudi an yi nan shi in ya tsaya yakan yi magana ne with confidence an gane ko shi ne rabitul jash sabitul ilm kuma in ya tashi na magana ne akan da tabbataccen ilimi wal qadam fi dini sabitul ilmi kenan wal qadam tabbataccen ilimi da tsayuwa fi dini a cikin addini baya kawo asari kaga asarin na rawa ko ya kawo ayan kaga ayat tana rawa duk waɗannan masailin tun da aka kamo har aka kawo nan sun mastakhalafa umar fazahara barakatul islami wani faza alwa'adu a sadiku fil khalifatai ne ta ganin mahaɗa ne sai Allah ya khalifantar da umar fazahara barakatul islami ba albarka musulunci sai ƙara fitowa fili wani faza alwa'adu sadiq inji ibn al-arabi Allah ya zartar da alkawarin nan na gaskiya don akwai wani alkawari da Allah ya yi to duk alkawarin da Allah ya yi ai kaga na gaskiya ne to sai aka zartar da wannan alkawarin na gaskiya fil khalifataini a halifofi guda biyu inji ibn al-arabi ya sa footnote ko sai mu diba shi wa huwa Allah azza wa jal fi suratul nur shine alkawarin da Allah ya yi a cikin suratul nur aya ta 55 Allah ya yi ma ma addinin nan da al'umma da duniya wani alƙawari me alƙawarin ga alƙawarin wa'ada Allahu alladhina amanu minkum Allah ya yi alƙawari ga wanda suka yi imani daga cikin ku wa amilu salihati suka aikata aiki na kirki la yastakhlifannahum fil arzi wallahi tabbas zai halifantar da su a doron ƙasa kamar stakhlafa allazina min qablihim kaman yanda ya tabbatar da ya halifantar da wanda suka zo gabanin wannan addini na musulunci bayan nan wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum zai tabbatar musu da addinin da ya zaba wala yubaddilannahum min ba'd khawfi amna kuma zai tabbatar musu bayan an samu firgici na damuwa zai da musu da aminci idan waɗannan abubuwan suka tabbata ga halifanci ya ba su ga tabbatar da su a doron ƙasa ya yi ga tabbatar musu da addini ya yi ga shi da an samu ɗimuwa yanzu an samu aminci in waɗannan uku suka samu ya abudu na nila shiriku na bi shai'a za ga ana bauta mun tsantsa ba a mun shirka in ji Allah wa man kafara ba da zalika wanda ya butulce bayan na halifantar da shi na tabbatar da shi na cire mushi tsoro na bashi aminci kuma ya butulci fa humul fasiquna to ya fada cikin fasikai, Allah ya kare daga fasikanci wannan alƙawari ne Allah yi ya ce lalle zai halifantar da musulmi a doron kasa. sannan zai tabbatar musu da wannan addini bayan tsoro zai ba su aminci ai kaga tunda manzon Allah sallallahu na nan ai al'amari na tafiya da babu matsala to bayan ba shi maganan halifancin ƙasa fa Allah ya alƙawarin zai sake dawo da al'amarin a hannun mumini ko to sai ya dawo da shi akan waɗannan mutane guda biyu in je mun al'arabi ولقد كان المجتمع الإسلامي بتوجيه هذين الخليفتين أسعد مجتمع إنساني أرفه التاريخ ولقد كان المجتمع الإسلامي kalli wurin nan da kyau da Allah al'umma musulmi sun kasance bi taujihi hazainil khalifataini da karantawa ko guide sanya al'umma da waɗannan halifofin guda biyu suka yi akan hanya as'adu mujtama'in insani sai zama an samu mafi arzikin rayuwar dan adam arafa tarihi wanda tarihi wato ya taba gani dama can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya tarbiyantar da al'umma ya tarbiyantar da sahabbansa kuma a duniya ba a taba ganin duniya ba ta taba halarta ta ga ƴaƴa irin sahabbai ba ba taba gani ba taba ganin su a doron ƙasa a ce ga wasu mutane na taka ƙasa irin sahabbai duniya ba ta ga ɗalibai irin waɗannan ba ƙur'ani ba a ɗauki takarda an zana shi ba sai da ya zana ƙur'ani a cikin zuciyarsu duk sahabin da ka ɗauka ana ce maka mahuwar ƙur'an ka ce sai na bakar kaci ɗari bisa ɗari za a baka ƙur'ani ne kawai ke tafiya da ƙafan shi shi sa ɗaya daga cikin littafin da muka karanta baya yake cewa duk da Qur'ani bai zama mutum ba har yanzu aiki na na a ƙasa in dai ƙur'ani takarda ne kawai aka rubuta ake karantawa to takarda ne kawai aka mata kwalliya amma ran da Qur'ani ya tashi daga rubutu ya koma aiki gaɓoɓin mutane suka koma ƙur'ani to daga lokacin sai nasara ta samu to shine malik yake cewa gai karantawa da waɗannan halifin guda biyu suka yi sai ya ƙara samar da wasu al'umman musulmi wanda tarihi bai taɓa ganin irinsu ba li'annan nasa domin mutane min wulati daga gwamnoni wa ra'ayyatin da talakawa kanu ya ta'amalu na bil'isari suna wace irin rayuwa ce na fifita ɗan uwa a kan kai wa kanar wahidu minhum kowane ɗaya daga cikinsu yana rayuwa ne ya tafi bi ma ya fi bi hajjatihi duk abin da zai biya mushi bukatan shi in ya samu wannan to ya wadatu sauran rabawa yake wai zulu min zalika nafsahu sannan bayan yakan yi kokari yakan bada min zalika a ah, min zati nafsihi zatin kanshi kan fito ya bada gudunmuwa aqsa ma ya tsatsi'u mafi zurfin abin da zai iya yi da ita rayuwa kada ka dora kanka abin ba za ka iya ba amma abin da za ka iya kuma kada ka yi sako-sako ka yi shi kan jikin karfi an ya kharuja min ha min juhudin ya fitar daga cikin wannan al'umma da ƙoƙarinsa Lai kamatul haƙƙi don tabbatar da gaskiya fil ardi a doron ƙasa wata amimul khairi bainan nasi kuma alheri ya game tsakankanin mutane ku ya kuri za mu maimaita wannan wurin wa kana alwahidu minhum ɗaya daga cikin su wato karantawa da waɗannan bayan suka yi bayan Allah suka yi bayan sun mai an halifanta da su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ɗaya daga cikin su sahabbai sun taso ne gwamnoni da talakawa wato ya tafi bi ma ya fi bi hajjatihi bukata shi kawai ke nema idan dubu biyar suke ta yake nema ya ishe shi misali a rana ya samu dubu biyar bai bukatun ya ta tarawa ya ta tarawa ya ta tarawa har ya tara abin da bai mai amfani ita dukiya kazanta ce kuma hutu ne yadda ka san mutum ne bukata ya kama sai je bayi a guje in ya je bayi bayi kazanta ne amma kuma hutu ne da mutum ya kammala biyan bukatun shi me yake ba fita yake ba to in kuka ga mutum ya zauna za ka ga samu tabon matsala to in kaga mutum ya tara dukiyar da ba ta da amfani ya tara dukiyar fiye da bukatar shi to ai yana da matsala wallahi babu laifi mutum musulmi su jajirce su nemi kuɗi ba karamin kuɗi ba amma dan me don su kashe ma musulunci kishi ba wajen ka sayi motar ta fita kowa ba ka gina gidan da ya fi na kowa ba ka ɗin katsin da ya fi na kowa ba ka sa takarun duk ba shi ne target ba zai kyau musulmi su haɗu ɗaya biyu uku ko shi kaɗai jarumi ya nemi dukiya dukiya me zai da ita kashe ma musulunci kishi Da inda ya ji ana neman kaza da kaza ya shuru ta baya kawai sai da ajina ta aiki to kaga wannan dukiya ta samu ta yi amfani amma mutum ya ta tarawa ta tarawa wajen koyo har su bace Allah kare mu daga lalacewa to bayan abin da suke wadata kawai ya ishe su dan abin da suka samu wanda zai wadace su ya ishe su ba ruwan su da hadama banda haka sukan tsari wai ba zulmin zati nafsihi kowanne a zatin karan kanshi ba a aiki ya koma ya noke yakan fito ya ba da aqsa ma mafi ƙarfin abin da zai iya bayarwa an ya khruja minha dan ya fitar da wannan al'umman min hudu ne daga kokarinsa lai kamatul haƙƙi fil ardi domin duniya ga baki da ta tsaya akan gaskiya wata amimul khair bainan nasi kuma alheri ga mai mutane shi sa aka samu mutane wani malami ibn mubarak yana cewa rayuwa ta fara lalacewa ne su magabata masu kuɗi badawa suke yi talakawa ba sa so idan talaka a sahabbai sai da suka idan sahabi ya gane ana bashi ana ta bashi ana ta bashi ana ta bashi to ayyukan ji cewa kamar ma an rena imanin shi yaushe zai lalace a ce yana jiran wani ya bashi bayan maza Allah ya ce yadul uli ya khairu ne yadi fula duk mai baka shi ke sama kai ka zama ya zama wulakantacce kenan su kullum a rayuwa sana su zama top aikin alheri in ka ga ya zo wajen ka wallahi sai dai zo neman kwadugo kana da faskari kana da wani kwaɗin ƙasa kana da kaza kana da kaza in kuma tiya ɗaya zai shi shiga bashi tiya ɗaya ba zai ɗibi buhu ba to mu yanzu gaba ɗaya abin ya haɗe ya da gwalgwale mai kuɗin ma yana so ya bada kuɗin yana jin tsoro so in ya ce zai bada ya ce da Allah kowa ya haƙuri ga dubu biyar biyar wallahi wani sai ya karɓa sau biyar kuma yana sane akwai sauran mabukata wanda ya kamata wannan dubu biyar ɗin ya kai zuwa gare su yana sane to amma shi karan shi kawai yake so da ka talakawa ga bala'in kwaɗayi masu kuɗi ko suka juyi suka koma rowa su kuma sai duka waɗannan ba su yi irin wannan ba tun ga bayarwa talakawan ba su so talakawa yana da riga ɗaya kaɗa ko riga ka bashi shi ma kyauta zai daita ce a shi mawadaci ne in ka ce mashi ga riga ce ina da shi amma yanzu wannan da ka sa wannan rigan ka kalla ga dan gidanmu ne fa babana ne kanin babana da babana ka gane dai da babana da baban shi da kakan shi to kawun su ne to dan gidansu ne ya taba zama a gidan itin wani dangi ko sai an ba shi riga ko sai yana fada riga wani ma rigan shi ya kai hudu kai wani wallahi rigan sa shi ya kai biyar amma yana yana kallon rigan wani ina jiran kuma a bashi kuma an bashi to kaga wannan hadama ina za a kai ta in aikin alheri ya taso kaga zatin shi sai gagara in yi zai kuna ake ta baku shawara <laughs> da kai ma ɗauki bulu <laughs> kai ma ɗauka kai ma kai Allah da alheri Allah to Allah saka ka tafi kabunka da kai da Allah saka da alheri ku tafi abun ga aiki kwance an yi fuji shi ba zai shiga ciki ba su ba haka suke ba zatin kansu ma suna shiga cikin aikin da taujihin waɗannan mutane guda biyu wayar ƙarrajulu alkhair min rajulan na'am wayalqar rajulul khaira minhum rajulan wayalqar ar-rajulu khairan minhum ar-rajula la tazalu tanzi'u bihi naz'atu sharri yawa wayalqar rajulu dai daga cikinsu zai iya haɗuwa. ar-rajul khairan mutumin alheri minhum daga cikinsu su rajulan ya haɗu da wani mutum shima. la zalu tanzi'u bihi naz'atu sharri amma shi fiskan sharri na ta jan shi wato misali ana cikin tafiya ne shi mutumin alheri ne Allah ya ce maki shi sai ya ga wani daga cikin ƴan uwa fiskan shi dan neman ya fisge shi to bai rabuwa da shi fala yazalu bihi ba zai rabu da shi ba hatta yukhaddiru anasir sharri sai ya narkar da waɗannan bangarorin na sharri ba fi nafsi wanda ke cikin zuciyar shi idan ya ga dan uwan shi ya lalace wai ce a to ai na riga lalace na ranar da shi na riga na gama da shi ne wata shi yake yi ba a a manne mai zai yi ni ta ƙoƙarin sai ya dawo da shi kan hanya sai ya dawo da shi kan hanya manzo Allah ya ce mutum ɗaya shuri ta hanyar ka shi yafi me Allah ya taimake mu shi ya fi ka samu ladan mutum ɗaya shi shi ya fi a baka tirela ɗari na arziki kai ko yanzu da ka dage ka sha wahala mutum ɗaya ya gyaru goma ba kuɗi ka kashe Allah ya sauƙi wa zu ma kamuna har ya farkar da abin da ke laɓe fiha a cikin zuciyan wannan dan uwan nashi min anasir alkhair daga bangarorin alheri ila an yakuna min ahli alkhair har shi ma ya dawo cikin ayyukan alheri saboda ai mun karanta a tafsiri shi asalin halittar dan adam alheri ne ko da muka tashi a auna shi da aljani shi kuma asalin halittar aljani sharri ne to idan kaga mutum ya lalace ya koma sharri zame ya samu to za su zike ma dan uwansu su ta ƙoƙarin su gyara shi su gyara shi su gyara shi su gyara shi su gyara shi sai dawo kan alheri wannan abun da ya fake na alheri daga cikin zuciya shi wanda babu shi a sai ya farkar da shi ya fara action ya fara aiki to wani iyayen shi ne ma wani ɗan uwan shi ne na kusa zai ga sun lalace wace ba ruwan shi da su to in kaddara ta sa mahaifinka ko kafiri ne Allah ya kare mu mahaifin shi kai ko kafiri ne zaka aje shi ne ai kula da shi zaka ta yi ko ya dawo kan hanya ko ya dawo kan hanya ko ya dawo kan hanya ka ta taimakon shi to wani yayin shi ba zai na ganin barin shi da su Allah kare wa fil muntasibina lil islam sai mallan sa full stop kaman taliki zai yi amma yanzu waɗanda ake jingina su zuwa ga musulunci hatta yau mina hala har zuwa ranar mu yau inji malam tawaif akwai wasu kungiyoyi imtala'at qulubuhum bitagni zuciyarsu ta cika da kwafe da haushi hatta ala abi bakarin wa umar har akan abubakar da umar dinnan har akan abubakar da umar haushinsu suke ji fadalan amma nista'ana bihim abubakar wa umar ballantana kuma waɗanda sayyidina abubakar da umar suka nemi gudunmuwansu ai mun karanta gwamnoni ko da komandojin sayyidina abubakar duk da yanzu nan muna mu haɗa ni kila mako mu za mu shiga cikin matsalan sayyidina umar min ahlul fadl daga ma'abotan fadala wal ihsan da kyautatawa Fasana'u sana'u lahum min al suka kirkiri labaran ƙarya shakhsiyatin ukhra suka kera wasu mutane daban gaira shakhsiyatihim wanda ba shakhsiyan waɗannan mutanen ba allati kanu alaiha fi nafsil amri suka ɗora waɗannan mutanen a kan al'amuran da rayuwar waɗancan bayan Allah biyu suka yi an anfusahum wai dan su gamsar da kansu bi annahum abgadu unasan cewa suna jin haushin wasu mutane biyu ne yastahiquna minhum hadhihi albagda sun cancanci a ji su sai suka kirkiro karerayi suka kera wasu mutane sai suka dora su akan waɗancan mutanen da ayyukan waɗancan mutanen don su nuna wa kansu da duniya cewa waɗancan mutanen da suke zagi ba sun cancanta a zage su ne wani haza in tala a tarihul islam bil akadibi shi sa tarihin musulunci ya cika da karerai walan malin ya ce kun ga wallahi ha abada lan ta tajaddadu lil muslimina nahda musulmi a ce yau gashi duniya ta karbi guguwan kanshin musulunci tana kadawa ba zai taba dawowa ya sabantu ba illa idza arafu salafahum ala haqiqatihi sai in mutane sun san salaf sun san magabatan su akan haqiqanin salaf don duk wanda bai san asalafu salih ba ya samu wahala ba zai gane komai ko ba abinda da zai to yanzu karanta tarihi ma tarihin su yana gagara kamar yadda galibi nake zargin mu baki ɗaya ba ni kaɗai ba nakan ce in za mu sai littafi wurin kasai littafi mai kyau shuru da aqwalu salaf akan masail duka kowace irin masala ba za ka sai littafi ba sai ɗan littafin da biyu naira hamsin ba naira ɗari naira ɗari biyu naira ɗari uku wai mutum yana ganin girman siyan littafin naira dubu tara ko dubu goma amma tarkace irin waɗannan tarkace wannan ba waya ce ta banza da wofi ba yanzu mutum ya sai wayan dubu shida ba za ka ce ya sai karama ba ce ai bari dai na samu kuɗi zan sai na dubu sha biyu ita ce dai ɗan kaɗai na mata ne ma wannan bai da littafin dubu sha naira da ya sai naira dubu sha biyu ballantana ka ga mutum ya iya yunkuri ya sai waya fa na naira dubu ishirin dubu ishirin da biyar waya fa tarkace abin da zai rinka siya air time ko ba air yake siya ba me iya ba iska ba kai wuzu da nufin sa dan na'ura sun yi Allah ya ce wa arsanar riyah lawaqiha mun aika da da iska wanda suke barbaran juna sun tantance barbaran juna duk duk wannan physics da chemistry da sciences ne duba ba ne. ko iska na barbaran juna sai su sa dan inji ko su tare suna sai da mutane iska ko ba iska ake su yi ba to wai mutum ya cire dubu ishirin da ɗaya dubu ishirin da biyu ko wannan ɗan babba yana ganin waya babu ce wannan da wayan dubu arba'in dubu hamsin kai wani ma yashi sai sai masa wayan dubu goma sha ɗaya amma bai da ajanda ya sai masa littafi na dubu goma sha in ma zai kai ta gidan miji ya ce ga wannan a ba miji ta hannu da hannu shine karatun da na fara mata daga nan zai ci gaba in an tura iyayenta nan za ta tashi o'o oh, oh, shi ke nan in an dai rude an kasa nutsuwa a firgice saboda haka sai ka ga littafan ƙarya kawai ana yada su ko mutum ya je ya browsing ɗin ƙarya ko ya rubuta fashion ya tura a net ila ma ɗin shi a zai bashi ansa ko wani shirki bai huje wani shiga cikin musulunci makiyin Allah ya bashi ya bashi amsa in larabcin ne sun sani in turancin ne sun sani makirci ko wannan babin su ne sai ka mutum yana koyon addini a karkace bai da lokacin da zai sai littafi masu kyau wanda in an komar da shi zuwa littafi je yi nake cewa nace ba daidai bane mutum ya kawo wani hujja a littafin Bukhari bai da bai da askalani ko aini ko ba ka nace ba jiya ka kasa siyan aini ka kasa siyan askalani ba ka da umdatul kari ba ka da fulul bari kuma kana cewa ka ga wani hadisi a bukhari a yi ka ganshi ta na yi gano ba sai ka karanta jirgin tsare ka ce wasu ga masan san me buhari ma yake nufi ba tunda ai dole malamai suka fitar da littafi na musamman kai wani buhari ya yace ka zafa gafa abin da yake nufi kada ka ga hadisi a cikin bukhari ba ka je ka aiki da shi karkinta ka san mukaddiman da yi ba ka je buhari ya nan kai nan kuma ga hadisin shi ka karanta shi ka fasara amma kwata kwata ba ka ke nufi ba a sayan littafi ba za ka sayan littafi littafin haka za ka rage ganin su manyan littafin a ce dubu goma dubu sha biyu dubu sha biyar ba su wuce kudin waya ba wani wani shi ta tsaya sai ya kasa ya rasa sallah wallahi na je gyara ne ka ji kana gyaran waya ne wallahi na je can na duk ya rude amma wayan dubu shida ana ganin ba ba waya ne wayan dubu sha biyu ana ganin kananan wayoyi ne amma baka da littafin naira dubu sha biyu kaga mun yi nisa an cika dai don a ɓata magabata shi sa malaman wannan zamani suka kira ila tasfiyatu wa tarbiya a tace ilimin nan a ba mutane nagartaccen shi to tace wani karamin aiki ne to tataccen ma ba a iya tsaye daga littafi an koke an gyara shi an tace an yi wane ne dole su ya kama mujalladi biyu uku hudu kai ka fi son wanda za a dan take tashi dan matsalo mu ni wato aiki na direct to the point kawai je point din kai tsaye to a je. sai ka dawo Allah sauki saboda haka ina yake tarihin musulunci ya cika da karerai al'umma musulmi ba su taɓa dawa cikin hayyacinsu ba sai an san san salaf ɗinsu salaf as-salafu as-salih ala hakikatihi wa takhadhu minhu qudwatun lahum sun roki koyi daga wurin su ka karanta sahabbai ka karanta tabi'ai in zaka sai shuruh in an kawo asali aya kaza ka ce sahabbai za ya suka fasara ya sahabbai suka gane ya ya suka gane yi suka fasaran wannan nasin ayan ko wannan asalin hadisi ya suka gane shi in ka kama haka to ka shirin ka fara shirin zaman lafiya amma ba kake ba maganin rudu da ba sai abin da ya kawo Allah ya kare walan arifu salafahum ba za su taba sanin salaf nasu ba ala hakikatihi illa bi tadhhiri tarikh al-islami mimma ulsiqa bihi sai an tantance tarihin musulunci daga abin da aka ji aka lillika mushi aka nannana ya Allah suka nannana shi an gane ko wannan karatu mun yi shi saboda mu hada ne inda zamu tashi karatu mu ji ja'alaha Umar shura an gane ko nan ne ainihin kan tauraro kuma shi ma haka yana da dogon karatu wajen shafi ɗaya da rabi Allah ya muke mu har yanzu asima ta farko bata gama fita ba daga waɗancan kawasin din kuma da Allah a rinka dan ba karatun nan kun ga mun kasa tsarin tasmi'i wanda za a ji da na ta tunanin nan gaba mu samu da wani wata da wata ne na wanda za a yi tasmi'i Allah ya ce mu alako dauko irshadu salim alako dauko asirin